This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya fm za ku kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake bukata kan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau. Bayan labaran duniya Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi yanzu dai ga cikakkun labarai. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lafiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jumrau. Gwamnatin kasar Mali ta yi murabus kuma kamar yadda kakakin hadar shugaban kasa ya bayani ta talbijin ɗin ƙasa da yammacin jiya Asabar ministan tsara birane Musa Mara shine zai zama Prime Minister. an buƙaci Mr. Mara ya kafa sabuwar gwamnati. A cikin sanarwar an bayyana cewa shugaba Ibrahim Bubakar Keta ya sallami Prime Minister Umar Tatamli bayan da gwamnati ta yi murabus ba a bada dalilin da ya sa gwamnatin ta yi murabus ba. A watan Agustan da ya gabata aka zaɓi shugaba Keta bisa alkawarin yakin neman zaben da ya na cewa zai haɗa kan 'yan ƙasar Mali kuma ya sake gina ƙasar bayan ta yi hwama da juyin mulki da kuma boran 'yan tawaye. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yana yi ma shugabannin ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ruwan rikici ya ciyo kiran cewa su koyi darasi daga ƙasar Ruwanda kuma su ƙara ƙaimin neman kawo ƙarshen rikicin ƙabilancin da ake yi a ƙasarsu. Ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya tana fama da rikicin addinin da ya halaka dubban mutane kuma ya tursasa ma yawancin musulmin ƙasar 'yan tsiraru tattarawa su gudu su bar ƙasar. Mr. Ban ya kai ziyara Bangi babban birnin ƙasar ta jamhuriyar Afirka ta tsakiya ne a jiya Asabar lokacin da yake kan hanyar shi ta zuwa ƙasar Rwanda domin halartar taron tunawa da mutane 800 ɗin da aka yi ma kisan gillar ƙare dangi a ƙasar ta Rwanda a shekarar 1994. A jawabin da ya Mr. Ban ya ce a lokacin kasashen duniya sun kasa agaza ma al'ummar kasar Rwanda ya ce yanzu ma akwai yiwuwar su kasa yin isasshen kokarin taimaka ma al'ummar kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Banki mun ya yi kira ga kasashen Majalisar Ɗinkin Duniya da su gaggauta aiwatar da shawarar da ya bada ta kafa wata rundunar tsaron zaman lahiya mai ƙarhin sojoji dubu Duk da haka dai Mr. Ban ya ce sojojin tsaron zaman lahiya su kaɗai ba za su iya magance duka matsalolin ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya ba. Ya ce kahin a samu nasara sai 'yan kasar su da kansu sun yi sa sun ƙudiri aniyar zama lahiya. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ASP Joseph Kwaji ya ce sun yi nasarar kama wasu mutane goma sha biyu akalla da aka samu da bindigogi da kuma wasu muggan makamai a ƙananan hukumomin Wukari da Ibbi, inda ake fama da rigingimun makiyaya da manoma. Rundunar 'yan sandan ta ce ta yi nasarar kama mutanen ne bayan da wani shugaban matasan Jukunawa ya kwarmata ma 'yan sanda cewa ɗan shi ya ce da shi ya ga wasu Hilani ya ɗauke da bindigogi samfurin AK-47. Kakakin rundunar 'yan sandan ASP Joseph Kwaji ya ce za a gurfanar da waɗanda aka kama a gaban kotu. aka kama su da peace revolver pisu wasu an eh, da kuma locally made pisu da sauransu a wayannan wurare yan sanda mu sun zuwa yanzu ana na ana ta aiki ana stop and search a yanzu da nake magana da kai kusan mutane da dama aka kama su da bindigogi kan fulani bindigogi yanzu yanzu duka ana na ana bincike su an gama bincike sai a tura su kotu kotu ne suka sabon za su yi da su da yake mai da matani shugaban kungiyar makiyaya na jihar alhaji mafindi umar dan program ya ce wasu ne ke hada baki da 'yan sanda suna sawa ana kama waɗanda ba su je ba su gani ba mu wanda suke sun kama kuɗaɗe da bindigogi. nan ba mu san su ba ba mu gan su ba ba mu san da kamen ba amma mu san da kamen da aka ma yaran cikin garin Ibi wanda suka je neman ma na doya wanda ba Fulani bane sannan kuma mun san kame da aka ma matan Fulani guda biyu suna sel da aka same su da ciyawan da za su je su dakunan su wannan shi muka sani mu a namu ba mu da labarin kama wani dan ba Fulani da makami ko guda ɗaya kuma police ba su nuna mana ba in sun kama su kira mu su nuna mana sai mu san dan ba Fulani suka kama ni gaskiya su sani Allah na gare su su sani kuma aikin suna suna aikin jama'a ne kada su yi wariya kada su yi bambanci su tabbatar cewa sun yi aiki kamar yadda aka ba su doka da oda su yi. Shi ma da yake tsokaci wani dan majalisar dokokin jihar Taraban da ya fito daga yankin da ake samun wannan rikici a yankin Ukari wanda kuma ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar Taraban Honorable Daniel Isha Gani ya ce. A gaskiya abin da yake faruwa ya wuce yadda mutum zai iya kwatantawa domin yadda nake maka magana yanzu na zo constituency dina a Ukari 2 a maganar da nake maka an kashe mutane sama da goma a tudun wada. kuma ana ta kashe-kashe ana ta gone-gone mun yi magana gwamnatin jihar taraba ta dauki mataki ba a dauki mataki ba an bar mutane kawai suna yawo suna ta gone-gone gidaje suna ta kashe-kashen mutane idan gwamnati ba ta tsaya kan wannan abu ba to za a yi asarar rayuka da yi yunwa da yi kuma mace-macen da bayan ma ba yi noma ba domin ruwa ya fara sauka in ba yi noma ba kuma yunwan da yake kasa shi ma ya isa ya isa mutane a guba da ma da ma fadadin da ake yi Ibrahim Abdulaziz Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. To game da wannan batu na rikicin makiyaya da manoma da ke neman yin karhin hukumomin ƙasan Najeriya na yi magana da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga wanda ya bada dalilan da suka haihuwar da wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma a sassa da dama na ƙasan Najeriya. To wannan abin da yake faruwa akwai su kashi daban-daban akwai dalilai gaskiya a tsarin da na gona kowa ya san akwai abin da aka kira burtali muna a ƙasa wata mun burtali wato da turanci ana kira ne ko kato root ne ko wane ne saboda haka wannan kato root ɗin da ake bari akan bar hanya ne na dabbobi idan mai dabba ya koro dabban shi ya bi wannan hanya ya je ya cimma wani sauri can wannan hanyoyin da ake bari shine fulani suke kowar dabbobin su su bi su wuce su kai har iya duk inda za su je wannan hanyar idan za a tashi daga birnin kabi ko daga sokoto har ibadan akwai wannan hanya din to yau duk an taru an nome wannan hanyoyi sai ki ga ko da bafulata ni ka koro shanayen shi ya zo nan don ya samu hanya da ya wuce sai ya tar da gona ne sai ya ratsa gonan nan yana ratsawa fitina ta tashi tsakani da mai gona baya ga wannan kuma su kansu wurare da ake bari inda ake kira hurumi inda ah, fulani suke shekara na suke kiwon su a barjeji wanda suke eh, kiwon dabbobinsu shi ma an shiga an nan nome su yanzu ma ana iya zuwa wani ya zo ya dajin da fulani suke ba dabbobin su wuta hakin ya tsore wannan yana iya haddasa fitina tsakanin fulani da kuma manoma irin waɗannan dalilai da na bayar to gaskiya kusan wannan su ne umul haba'is Sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga kenan idan Allah yarda za ku ji sauran tattaunawar da na yi da shi a shirin noma tushen arziki. Shugaban wata majami'ar Roman Katolika tana Amurka ya ce zai sai da katahwaren gidan shi na gani da hwada na dala miliyan biyu da dubu ɗari biyu bayan sukar da yake tasha saboda almubazzaranci da kudaden majami'a. Archbishop Wilton Gregory ya faɗa a jiya Asabar cewa in ya sai da gidan da ke Atlanta zai yi amfani da kudaden wato za a yi amfani da kudaden a taimaka ma 'yan majami'arsu masu bukata. Watanni uku kenan dai da Archbishop ɗin ya sai ma keken gidan na gani da hada da kudaden sadakar da aka ba ma majami'ar. A farkon makon nan Wilton Gregory ya roƙi gahora saboda ya sayi gidan mai hwadin mita fiye da 560 murabba'i. bayan da wasu 'yan majami'ar tashi suka bijire suka iya yarda da abin da ya yi. Papa Roma Francis yana taima manyan jami'an 'yan Katolika kaimin cewa su yi rayuwa mai sauƙi. Shi ma Papa Roman da kanshi ya ƙaura daga gidanshi ya koma wani madaidaicin wuri a sashen masafkin bakin da shi ta Vatican. A watan jiya, hwadar Vatican ta cire shugaban wata majami'ar Jamus daga mukamin shi saboda ya battala ɗimbin miliyoyin daloli a kan gidanshi na zama. Labaran duniya kenan aka saurara. Toma da yanzu ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. da rashin ta yi akan bar araha jama'a barka da sake saduwa a wannan filin salo graba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta to jama'a har yanzu muna tare da hajiyar maryam sidi ali da fatan za a kasance da mu products dina kala kala kala suka ce ah ku kuke yin wannan dogaron muka ce mu muke yi saboda haka in za su yi tafiya irin international trade fair ko ecowas trade fair suna gayyatar mu because they want made in Nigeria products. kayayyakin da ake yi a Nigeria. Hmm. Saboda haka sun gayyace mu sun kai mu kasashe da dama kuma duk inda muka tafi alhamdulillah duk kayan mu muka kai ba ma dawo ba ma dawo da ko daya. Kamar Nijar haka da muka tafi a yanzu ma 'yan Nijar har zuwa suke yi kaga za mu yi kunan kanwa za mu yi eh, kunan zaki za garin dan wake su yajijjikan nan su kunin tsamiya duk za mu yi packaging ɗinsu very nice packaging ga spices din nan ga su garin zogalen nan da sauransu wallahi 'yan nan ka ka san duk area da zaka tafi ka tafi da kayan da in ka tafi a wannan jiha za su sayu kaga da za mu tafi Nijar irin wa'in nan kayayyaki mun ka tafi da su ba mu da da ko daya ba za mu tafi da Ghana mun tafi da su bedsheet su interior decoration su takalma da jaka haka muka tafi ghana wala sun kai wasu mu toki sun kai wasu mu senegal mun tafi senegal ga shi dinmu ga na china amma kuli imajin namu aka dinga ribibi siye saboda quality dinsu sai sa kullum ina wa nigeria export promotion council addu'a saboda sun bari mun ƙara sani musamman nigeria export promotion council suka gayyaci wasu daga cikin mu suka kai mu india koyan packaging kyan din packaging shi yake saida kaya ko kaya ma ba shi da inganci aka ga aka tsara shi aka ga packaging mm, ɗinsa aka sa shi a leda ko takarda eh za a siya to export promotion council sun koya mana harkan packaging sosai da muka yi packaging ma sai mu ɗauko abubuwan turawa suka ce is made in Nigeria made in Africa saboda haka in muna sa buturiya mu sa black a san kayayyakin afirka ne sun koya mana packaging kuma wasu abubuwa na sunayen kayayyakinmu nigeria export inda mun sa wasu sunan wani kamfani kamar detol su suka ce muna mu cire kamar rob su suka ce muna mu cire mu sa abu kaza ya so ya zama na cewa ai abubuwanmu ne kan wasu kamfani su ce mun saci su. saboda haka nigeria export ba abinda za mu ce sun sa packaging dinmu ya kyau kuma ana siyan kayan gashi kina kafararsa a jihohi daban-daban na tarayyar kasar nan har ma da kudancin kasar nan yin kasashen inyamurai da ma bangaren yarabawa wai kuna tuntubar gwamnatocin jihohin nan da hukumomin da suka dace misali kamar irin wannan abin da ke zayyanawa su wannan hukuma ta Nigerian Export, Export Council eh, su nemi ku ko kuma ita kanta gwamnatin tarayya domin ku daɗa haɓaka abubuwan ku ku samu kwarin gwiwa ni so ɗaya ne 2011 ne aka yi trade fair a nan kano sai matar na madisambu ta zo ta zo ta shiga rumfanmu har muka ɗauko irin abubuwan da muke yi muka bata muka rubuta mata takarda ƙungiyarmu muna son ganinta ta yi na'am da mu ta turo na je da ta turo na je a lokacin ma ban samu ganin ta ba aka ce suna mitin da matar shugaban kasa waye-waye amma za ta sake gani na na sake zuwa na biyu gaskiya har yanzu daga ita dai ba wanda muka sake mu'amala da shi ita kuma da ta zo bata kuma sauraron mu ba eh, zuwa na biyu da ke kai eh, kin samu ganin ta kanwanta na samu ta yi min interview kuma ta dinga murna ma irin abubuwan da muke ta ga abubuwan da muke yi ta dinga murna suka ɗauko kuɗin mota suka bani suka ce za su yi waya za su neman even legal advice eh, eh, treasurer dinmu na wannan ƙungiyar dogaro da kai kubura ɗan ƙani advisor ce ita ta yanzu na matan na badi sambu ita muke gani tunda tana nan a za ta yi ƙoƙari ta ga ta yi pushing forward mun samu mun yi achieving ɗin aims ɗinmu amma ba ta yi ba mu kuma ka koma gefe muka sa ido har yanzu ita madan namadin bata gan ku ba kenan ko ba sake neman mu bata sake neman mu ba mu kuma mu muna nina da abu ɗaya na je yau na je gobe sai in ja an haƙura to a wannan gaba mambobinki da ke jihohi ba ku tunanin cewa ga gwamnoni nan ko waɗanda suke gwamnati misali ya kamata ku yi wani hoɓɓasa ko da a matakan jihohin ne ku ga yadda gwamnati za su dinga shigo muku don waɗannan harkoki na kusa bunƙasa. bunƙasa. yanzu kaga wasu mu na ƙasashen iyamurai wasu sun rubuta proposal to local government mm. su suna ɗan samun kuɗin shiga suna zuwa suna koyar da su sana'o'i a nan suke ɗan samun kuɗin shigansu don za ga su yi min waya wani sa'in sai ka ga sun turo mana ko 30 50 sai dai mu ji alert daga jiha kaza abubuwan da suka yi a local government mm. da suka je suka koyar to ga dan ribar da suka samu mu ma suka ce bari su dan turo mana zanci to irin wa'annan gaskiya ana yi kenan kamar kasashen eh, mutanen da suke yankin kudanci sun fi tallafa eh, na gwamnati sun fi tallafa ma kungiyoyin kenan fiye da nana eh, sun fi tallafa da kungiyoyin mu fiye da nana gaskiya don yanzu me yake faruwa ga a ah, to kila su suna da kishin su ka gane suna da kishi kaga ai ba za ka haɗa kudu da namu ba su yan uwansu suna da kishin su amma mu a arewa yan uwan ba su da kishin ba su damu da mu ba inda sun damu da mu kamar yadda yan kudu suka damu da yan uwansu ya za a ce arewa matan arewa matasan mu muna nan muna shan wahala ba sa yi amma yan kudu sun fi damuwa da mutanen su amma mutanen mu nan kungiyar dogaro da kai eh, eh, ta fi samun tallafi da bunƙasa kenan a kudancin ƙasar nan kwarai kuwa ta fi samun tallafi da bunƙasa a kudancin ƙasar nan zan faɗa ko ina ma zan faɗa wannan magana amma nan arewa ba don yanzu kamar na san wani babba yanda zan in ganshi yana mun wahala da zan ganshi yanzu kamar ga supermarkets da muke da su kuma products ɗin da muke yi masu kyau ne yanzu da akalla irin supermarket ɗin nan za su zo su tallafa mana su dinga san products ɗinmu ko nafdac ɗin nan su yi kokari a ce sun mana sun dinga san product ɗinmu suna zuba a supermarket ɗinsu ai za mu ji daɗi yanzu kamar mai sa'ad store tare da shi aka bamu award na entrepreneurship ka gani yanzu kamar mai sahad store yanda Allah ya taimake shi a gani ai zai iya neman na je in nemi mai sahad store ya fi sau ɗari Allah bai sa na gan shi ba kuma na san da zan gan shi na tabbatar zai taimaka mana kuma don akwai wasu da suke kai liquid soap su abubuwa a a supermarket ɗinsa ga su beshit ɗin da muke maimakon a fita waje a je a siyo kayan waje mu da muke najeriya abubuwan mu wallahi talla da za mu samu najeriya government su yi sponsorin ɗin irin ƙungiyoyi irin namu wallahi an daina siyan kaya a waje wallahi takalma ne na maza da muka tafi da shi ghana da beshit da muka tafi da shi ghana har mamaki suke yi har suke cewa ya kamata a ce nigeria government sun sponsoring din kungiyoyi da suke nigeria kamfanoni da suke nigeria instead da su dinga fita waje suna suna siyan kaya yanzu example ka sai kayan mu ka je ka siyo kayan China wallahi shimfiɗa na China eh, mu namu kai amfani da namu kullum ka na China sau biyu sau uku za ka ga difference da namun da nasu wanne ya fi To ajiya ya sidali me kiran ki ne ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni. Abin da nake bukata da gwamnati da masu hannu da shuni su fito su tallafa wannan kungiya. Su fito su zo su tallafa mana. Don yanzu kungiyar nan kamar yadda na gaya maka mu a Kano kawai muna da 225,000 members. amma yanzu mutum nawa maka iya maka mambobi 225 a Kano kawai yanzu mutum nawa muka samu muka yi wa training mutum dubu ishirin da shida da ɗari hudu ma ɗari hudun na gwamnatin dr rabi musa kwankwasa ne sai kuma wannan dubu yanzu za mu musu training ka gane ka gani da za su tallafa mana in muka yi training din nan a dinga yaye mana matan nan me kiran ki ga wurin gwamnatin tarayya tunda an ce tana da tsare-tsaren ayyuka da ƙungiyoyi don a taimaka musu to gwamnatin tarayya abin da nake son na gaya su nemi kungiyoyi irin mutum da an ce za su tallafa mana akwai kungiyoyin da saboda suna da godfather su ake tallafawa mu da ba mu da godfather ba a tallafa mana su fito su kafa kwamiti tunda in dai da gaske ne kungiyoyi za su bewa a shiga jihohi a bincika a yi tsakani da Allah a ga wasu kungiya ne suke kokari wasu kungiya ne suke hoɓasa suke tallafawa jama'a to irin waɗannan kungiyar su ya kamata a dinga tallafawa saboda ba saboda an ka tallafa musu za su tallafa wani wani da suka tallafawa shi ma zai tallafa wani amma za su ɗau kuɗi su ba wasu kungiyar da ba sa komai a ƙasa ƙarshen firar kenan ina fata mata da suka ji wannan sun ƙaru a madadin bakwarta muhajja hajiya maryam sidi ali da wakilinmu mahmud kwari da julie gresham wadda ta shira mana sauti ni salo graba ke muku fatan alheri ba za karfi in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahotonmu na musamman na wannan lokaci A duk faɗin ƙasashen Afirka musamman ma ƙasashen Afirka ta yamma ƙabilar Fulani ko daɓe ko bararoji ko kuma kumbaɗaɗo kamar yadda wasu suke kiransu na taka muhimmiyar rawar a zo a gani domin inganta al'adunsu da kuma raya tabi'un al'adun ƙabilar Fulani baki ɗaya. Daga cikin Fulani ma da akwai Fulani in ji wani mai sharhin al'amuran yau da kullum domin baya ga waɗanda ake gani kusan kulliyomin a gida ko daji. A jamhuriyar Nijar da akwai wata ƙabilar Fulani wadda nau'in ta daban take da sauran Fulanin da ake gani ko da yaushe mafi yawan jama'a na kiran wannan kabila ne da suran bararoji kana akan bambanta wannan kabila ne wani lokaci da kwalliya irin ta fitar kima domin burge jama'a a wurin taro ko kuma gasar yin kyau da ake yi a kusan kowane lokuta a jamhuriyar Nijar watakila mai sauraro zai mamakin jin namiji da kitso ko kuma shafa jan baki da rabka hoda ko kuma sarkafa kayayyakin gargajiya irin na kwalliya da ɗarmawalki mawalki na fata da soka gashin maiki a ka domin burge wanda zai kalla. jangore guddade ni kidaba gi jila komanu yaro zin ko tanga di jarida manu fadu woni gato arne ina da taji buto lima da ana woje ne kamara na tabangare ini bugu ma jangore guddade ni tare na fama buba yaro zin ko danga jere buba bata kaya ma yagi gije na cedo ja saudiya kimbi dan soro mare ta gomna mu hada jiwa baya ga duk waɗannan ababe 'yan ƙabilar fulanin wodaɓe ko baɗaɗo ko bararoji akasarin waɗannan ƙabilun suna sana'ar kiyo ne domin hatta ma dabbobin da suke amfani da su akan kira su bararoji to amma sai dai wani abin mamaki shine waɗannan ƙabila na gaba da noma alhali ko akasarin duk inda suke zaune zagaye suke da manoma a jamhuriyar Nijar ko me yasa ƙabilar daɓe ko kuma fulani bararoji ba sa noma? Eh, na maje. Noma ba mu yin shi. dama ba ku saba ba da noma ke a mu ba mu saba da noma ba ni ban san ma noma ba mu san noma ba amma ko wanda in sanu sun kare suna zuwa cikin hausa su a ba su dan wuri su yi noma eh to ni ban san abin da suke samu ba amma dai ban ga wani bahillaci yadda yi noma ya samu wani abu musamman ma ban roja ai su ne aka ce ba su noma president eh, to mu dai mu ne dai san dama batun baroroji ne muka ba hillani duka ba akwai wasu hillani da ke noma ai eh akwai su akwai su amma farfarun hillani ne amma mu baroroji ba mu noma to wai me yasa me yasa ba ku noma kamar noman koma baya ne ko kuma babu wani ci gaba ne a ciki to ka san abu ne wanda dai baka baka gane shi ba tukuna mu dai ba mu gane amfanin noma ba me dai ba mu yi shi ba haka dai muka iske uwaye mu dauri ma in kaga kana ko an baka wuri kana noma dan uwanka sun ka gane ka sai suna yi maka dariya mm-hmm. eh sai ko da wani abu ta ce maka sai a ce to kai sai ka koma noma ka gani kamar ana neman a yi maka wani sheri haka ko ana sa a ce sai a ce sai ka koma noma eh haka aka ce maka to kai kuma sai ka ita roƙon Allah Allah ya kare ka da noma to shine shine mun fa mu noma jin haka ya sanai tattaki har zuwa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin wani dan ƙabilar Fulani kun sarakin da ya fito daga cikin waɗannan ƙabilu na Fulani waɗanda ba sa noma. Na tambayi Honorable Labi domin muni da cewar wai me yasa 'yan ƙabilar Bararoji suke bijirewa noma ne? In kaga mutum ya koma noma to shanu sun ƙare kenan. Ta lalace mishi Ta lalace mishi. An tuka mu abin da muka sani. Don bororoji hana gamba muke cewa ko waɗaɓe mu muke eh, faɗi ba su noma domin kasan a cikin illatanci abinda ake faɗi hulaku kunya kenan kunya ba ma kunya ba ne kawai akwai ƙa'idodi da addakwai ana tsammani kaman babu aiki da kai kiwo ከበሬቱ ለመጀመር ገበዛ ወዳደን ይዋካይና A Nijar dai kabilar Fulani jimillar suna da kaso mafi tsoka gaban sauran wasu kabilu, in bancin Hausawa da Zabarmawa, tana akasarin 'yan kabilar makiyaya ne, ko da yake a baya-bayan nan akan ga da yawa cikinsu suna shigowa manyan birane domin wasu sana'o'i kamar sayar da wayar hannu, sai da shayi, ko gadi da dai sauransu. Abubuwan da Honorable Lamido Mummuni ya ce suna yi ne domin samun na komawa gida, domin su sai dabbobi waɗanda za su yi kiyo da su. Abdullahi Muhammad Amadu sashi Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Akwai lokaci ini buku majan gore guda da ni tare su ko dire ni joro iro lu gere jurga kimi da soro mara ce gwamnatin gidan su nyalli na ki mama shege arna akoya lokaci ini buku majan gore guda da ni kida na sale yaro no bi gargada mace amana ta ya ganga ko shabin dare kana so akida To a gaishe ku to ƙarshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mai sallama ga labarai a takaice. Gwamnatin kasar Mali ta yi murabus kuma kamar yadda kakakin hadar shugaban kasa ya bayani ta talbijin ɗin ƙasa da yammacin jiya Asabar ministan tsara birane Musa Mara ne zai zama Prime Minister kuma har an bukaci Mr. Mara ya kafa sabuwar gwamnati. A cikin sanarwar an bayyana cewa shugaba Ibrahim bubakar Keta ya sallami Prime Minister Umar Tatam Lee bayan da gwamnatin ta yi murabus kuma ba a bada dalilin da ya sa gwamnatin yin murabus ba. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon yana yi ma shugabannin ƙasar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ruwan rikici ya ciyo kiran cewa su koyi darasi daga ƙasar Rwanda kuma su ƙara ƙaimi wajen neman kawo ƙarshen rikicin ƙabilancin da ake yi a ƙasar. Shugaban wata majami'ar Roman Katolika tana Amurka ya ce zai sai da gidan shi na gani da hwada na dala miliyan biyu da dubu ɗari hudu bayan suka da yake tasha saboda almubazzaranci da kudaden majami'a. Archbishop Walton Gregory ya hwada a jiya Asabar cewa idan ya sai da gidan da ke Atlanta za a yi amfani da kudaden a taimaka ma 'yan majami'a su mabukata. bukata. Watanni uku kenan dai da Archbishop ɗin ya sai ma keken gidan na gani da hada da kudaden sadakar da aka ba ma majami'ar. To abin da ya sawaka kenan da safiyar yau sai kuma shirinmu na hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.